وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ابا bayan akwai wurare masu kusanci da juna, akwai gonaki da inabi da shuke-shuke, da dabinai tattare a tushe guda, da dabinai waɗanda suke su kaɗai a tushensu. Ana shayar da waɗannan gonaki da shuke-shuken da ruwa ɗaya, amma kuma muna fifita sashensu akan sashi wurin ɗanɗano da waninsa na amfani, duk da kusancinsu da juna da shayar da su da ruwa ɗaya da aka yi. Lalle a cikin waɗannan abin da aka ambata. akwai dalilai da hujjoji ga mutane masu hankali domin su ne waɗanda suke izina da haka.